abu kira ta mu gani ta kira ta mana mana sabin nato dan nato a zainab ne kira ta mana da shi da ta fito ba tsoron Allah za ta bi abu kira ta mana motan masu gida sabira ta cire masa wannan abu ne ji ba iya zare ne ta eh, dole ka rika ganin ah, nan wannan zaki cire min kalli da da da da do shi ana da wannan zaki cire wannan to yawa yawa kare kira kare kira ne eh tabbatar da abin da kake so eh eh, eh kira mu gani kara a ba ta mana gani ke kan ga da kiran ta hmm, tana so ta je ne eh ba da ga kiran ta da da ce kira ni mana yanzu ba kai kai barci. ai ta ce mata kai ne dai birki yawwa ai ta ne take yi dado da ka je ka mata za ta ture shi yawwa ha ba ta samu dama ba ne jira take leƙa tv da tv kuma take kallo ita kallo ka take Allah ya ce, Allah ya sa ta fute. Ba da ba Wannan ko wannan? A wancan Eh, ba shi? 가져니까 우리가 모두 구치해서 구치해서 girma hmm? daɗin mala ko takura mata muke ne kera ta jiki ta hmm. me ke so ki sani ta ɗauka yanzu tana ci a wancan wake wake hmm. za ki ci